wato duniya ta shimfiɗa min tabarma na yi kane kane a kanta na zauna cikin inuwa sai na gama da kai wallahi sai na gama da kai har kai waye salisu da za a ka kulle mutum majinanci da iyalansa ka kulle shi har kwana hudu a police station. Muna nan da kai za ka ga abin da zama su wallahi tallahi suna gani. Me yasa? Na so ne in maka nasiya alhaji. Au, tsanar sama kake so in yi? Wannan ai rashin hankali ne. A'a ba manufa ta baki na alhaji. sai na sharara maka bani wallahi me za ka mara hasani kai zan mara hasani ya isa abokin mahaifina ne ai ka san shi Ya ana miki magana kina wani fasarwa. Sai ka ce wata 'yar tasha. Hassan, ɗan gidan Alhaji. belin wanda ake zargi ya yi kisan kai. Yaushe ka san wani abu da ya shafi kan magana laifuffuka. Ka tuna fa idan fa babu fa duniya akwai fa lahira. Lahiran mata muke. Ina so ka bani belin sa. Ba na so ka sake mana irin wannan magana a gurin nan. Ba zan tsawaita magana da kai ba. Za mu sake shi. Ko haɗa su tare ku kulle. Kai haƙuri. Babu damuwa. wallahi wannan yaron ko a yi ɗauki hukunci a kansa ko a yi kowa alalci ko mu ɗauki doka a hannun kuna ganin yadda kake kasancewa kai tsaye don haka ku ci gaba da bin mu don ganin yadda za ta kasance ba komai ba. ai kullum magana kake ni kaɗai aka cire kwalli ɗaya tal a cikin alƙalin ƙasar nan kai me za ka iya yi komai sai iya faruwa zarasu zarasu kowai in yi kuskuren nuna ni da yatsa ko ya gaya min magana sai na kawar da shi Matukar ba za bakinka akan abin da ka gani ba to ina tabbatar maka da cewa zan kashe ka